ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatu na launin littafi kalkai su sifatu salatin nabi من التكبير إلى التسليم كأنك تراها محمد ناصر الدين الألباني ألا يتكاس برحمة يوم إن شاء الله تعالى إذا مكاشي أبن ليش أفوة أن دعاء الاستفتاء ما نيك سوى دعاء الاستفتاح الدعاء الدعيك دومن بوتكرا تنفلا سنة سيتي قبل ثم يستفتح القراءة سنة سيمة لا شيء مسلمي يبو قراءته في بعض الأسئلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دوت daga cikin addu'o'in da suka tabbata daga annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hiya kathira addu'o'in da suka tabbata daga gare shi suna da yawa ashharuha mafi shaharar su fadin subhana Allahumma wa bihamdi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da gode maka wa tabaraka ismuka albarkatun sunan ka sun yawaita wa ta'ala jadduka girman ka kuma ya ɗaukaka domin babu ya irinsa wa la ilaha gairuka kuma babu wani an bautawa da gaskiya da cancanta wanda yake wani sabakai ba babu to wannan tana daga cikin mafi shahara akwai kuma irin su Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد da kuma suna cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya Allah ka nesanta tsakanina da tsakanin kurakuraina kama ba'at da baina al-mashriq wal maghrib kamar yadda ka nesanta tazarar da ke tsakanin mahudar rana da mafaɗar اللهم نجني من خطاياي يا الله فقدت شرب الكراكولا فما يلقى الثوب الابيض من الدنس kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga kazanta dawo ya kasa shi kamar abu ya faɗa taɓa shi mana kazanta اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا الله تقدسني daga kurakurena da ruwa da kankara da raba wannan ma akwai kuma irin الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه saboda haka salo salo ne da manzo yake wanda duk ka ɗauka daga cikin waɗanda ya tabbata kai kafin fara karatun sallar na fatiha sannan ka biyo da sura to ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam malam sai ya ci gaba cewa wa qad thabata amru bihi umarni ya tabbata na yin addu'ar buɗe karatun sallah fayan bazin muhafazatu alai don haka ya dace ya kamata a ba da kulawa akan kan yin to da muka kalli wannan gaba mana yana sanar da mu cewa akwai addu'a da ake ta buɗar karatu kuma ita wannan addu'a ana yin ta ne bayan gama kabbarar harama kafin fara karatun fatin, wannan ɗan tsakanin nan ne gurin yin ta sannan bayan haka yana tunar da mu suna daga cikin abubuwa da suke ababen so a yi domin ya tabbata mai zaina su za a ga ya sauka ƙasa ya ce wa mai sha alittila wanda ya so tsinkaya ko ganin ala baqiyatil adiya sauran ragowar addu'o'in da ya suka tabbata manzo yana yi don buɗe karatun sallar bal yuraji sifata salat sifata salat to ya koma ga asalin littafin da na rairayo wannan da ke bayanin sifar yadda sallar manzo shafi na saba'in da biyu zuwa shafi na saba'in da uku amma a bugu na goma da bugu na goma sha an sami sauyi a wasu bugun to dai a wannan bugun za ka karba bayan haka sai ma da yake alƙira karatun sallah ثم يستعيذ بالله تعالى sannan sai mai karatun sallah ya nemi tsarin Allah maɗaukaki da karanto al-isti'ada a ne a yi wa ya samu kuma mai karatun sallah in ya barta zai yi fa ma'ana barinta yana ta shi ne lalle a karatun sallah ai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai su ga cewa wasunnat abin da yake sunna koyarwar manzo an ya kula taratun wani lokaci a gurin yin a'udhu yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman daga shedan jefafi, min hamdihi da Allah ya tsare ni daga haukan shedan wa nafsihi da girman kansa wa nafsihi da kuma wato waje irin na shedan ko biye wa raye-raye na shedan shi ne ma da ce wallafa abinda ake nufi da nafa da nafsihi da aka faɗa cikin wannan lafazi هنا أنا الشعر mahmud waƙe wanda yake abin zato wa ya yaqul wani lokaci kuma ya ce, yace a'udhu billahi da samiil alim ina neman tsarin Allah as-sami wanda yake mai jin kowa da komai al-alim masani da kowa da komai من الشيطان الرجيم لا يتريني دك شر شيطان ولا يكي جيفك min hamzihi daga wato ainihin haukansa wa nafsihi da girman kansa wa nafsihi da kuma wato wasansa in kuma cewa kai ma a uzu billahi min shaitanir rajim iya haka ya tabbata to idan muka kalli wannan gaba abin da malai yake sanar da mu kafin mutum ya fara karanta fatiha akwai buƙatar ya karanta a'udhu billahi mina shaitanir rajim sannan sai ce hukuncin karanta a a'udhu billahi mina shaitanir rajim a karatun sallah dole me madogararsa Allah subhanahu wata'ala da kansa cikin suratul lahal aya ta takwas, yana cewa fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi mina shaitanir rajim idan har za ka karanta alkur'ani kai musulmi to ka nemi tsarin Allah yayin karanta shi daga shedan jikin da tsare ka daga shedan a cikin harkar karatun a cikin sallah lallai kafin fara karanta fatiha to bayan wannan da ya kare mu da shi ya kare mu da cewa ita kanta a ubiya ta. tana da lafazi daban-daban akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi ya tabbata mazun akwai a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi shi yasa ya ɗigo ɗaya biyu uku ba za ka ƙara shi har zuwa to waɗannan abubuwan su ne ma da ya gaya mana a wannan gaba sannan sai ci gaba da cewa sun ya kulu sirra sannan sai ya ce a ɓoye ba a fili ba sun jahariyati a karatun sallar da ake sallar ake karatun ta a fili fil jahariyati a sallar da ake karatun ta a fili da kuma sallar da ake karatun ta a boye bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama da ta haɗar da kowa da komai masu ransa da marasa ransa da kuma wasu mai jin kai da yake ɗanci bayan sa da suka ba da gaskiya da shi sannan kuma sai ma da yake gaya mana bayan gama karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin fara karanta alhamdulillahi rabbil alamin cikin fatiha to za kuma ka karanta bismillahir rahmanir rahim sannan ka gangara zuwa alhamdulillahi rabbil alamin sannan mana yana sanar da mu cewa ana ɓoye karanta bismillah ba a fili ake yin ta a sallar da kake yi karatunta a fili da wacce kake ta a koye a uzu billahi da bismillahi ka yi a koyi. sai dai a ji ka fara da alhamdulillahi rabbul alamin to wannan shi abin da malam yake gaya mana ko faɗa mana a wannan ba sannan sai ta to qira'atul fatiha karanta gundarin fatiha ثم يقرأ سورة الفاتحة sannan sai mai sallah ya karanto surar fatiha bisa mamiha cikakkiyarta wal basmalatu minha ice faɗar bismillah fa tana daga cikin surar fatiha wannan matsalar matsala ce da aka yi ta zaɓani tsakanin mata wasu ce alhamdulillah rabbil alamin shine farkon fatiha wasu kuma ce bismillahir rahmanir rahim shine farkon fatiha ko da bismillah ba aya bace a sauran surori amma aya ce a farkon bismillah bai farkon alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha to shi yasa ma wasu malamin suka ce wanda ya yi musu bismillah ba aya bace a cikin fatiha ba za a kafirta shi ba amma da zai bi mutum bismillah a cikin surorin alkur'ani za a iya kafa shi me yasa in yake bismillah ba aya ba ce cikin fatiha ba za a ta shi da mas'ala ce da ke akwai saɓani ba tsakanin malaman ma da suka san addini wasu na ganin ce da manzo yana ba karatun sallah da alhamdulillah rabbil alamin kuma wani hadisi ya zo da ganin ce idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai ubangiji ya ce bawa na yaye in yace kaza sai ubangiji ce wa na yi kaza in yace kaza sai ba ubangiji ce wa na yi kaza sai suka ce to wannan hadisi na magana sai an fara alhamdulillah Allah yake cewa an masa kaza an masa kenan wannan yana nuna nan ne farkon fata to wasu ko suke to a hadisi ne matar manzo ummu salama take cewa manzo in zai karanta fatiha yana karanta da bismillahir rahmanir rahim saboda haka ita ma aya ce kamar sauran ayoyin fati to haka ne wannan ya faɗa wannan ya faɗa amma ma yana tafi akan cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin suratul Fati, akan wannan fahimta ne daga cikin maganganun malamai guda mana wani ya rukunin karanta ita fatiha a cikin sallah ginshiki la ta sihhu salatu illa biha dan haka sallar mutum ba za ta inganta ba sai da fatiha fa yajibu ala al-a'ajil dan haka ya zama dole akan baubayi waɗanda ba sa jin larabci ko ke to a'ajil ajamawa me ya wajaba akan su hibbuha har ta ce ita fatiha da haka ko ba sa jin larabci tun da dai musulmi ne za ta yi sallah koyon karatun fatiha ya kama da shi. to a wannan zafa mana yana gaya mana karatun fatiha rukuni ke shiki in ba fatiha a sallar mutum ko ba sallar sannan sai ci gaba cewa kamar nan ya wanda bai sami ikon iya haddata fatiha ba kuma ba kowa yake da kwakwalwar da ta gaya masa abu yanzu zai iya ba mutum ne ya musulunta yau kuma sallah za ta kama shi in ya bi wata wata ganin a gida za ta same shi asuba zai iya makara amma ya san raka a biyu ya san ana kara amma bai iya haddace fatiha daga da ya musulunta zuwa asuba ba ya za ka yi da shi kuma ya tashi a makarar ayyukan yi yanzu zai sallah sai ka ce to bar je wa zo zaki asuba dan maka dai ko to shine malam sai yace idan bai sami ikon iya haddace fatiha a jiza'ahu an yaqu ya isan masa a maimakon karatunsa na sallah ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu wani abu bauta da gaskiya da cancanta sai Allah Allahu akbar Allah ya fi komai girma wala haula babu wata dabara wala kuwa ko wani ƙarfi da ke tasiri illa billah da inda ga Allah in ya iya haddace wannan da yake bai kai tsawon fatiha ba bai kai wahalar ayoyin fatiha ba ya iya haddace wannan to ya yi ne karatun sallar da kafin ya iya fashi mai yiwa da ba ku da wannan to inda kana karatu za ka ji abubuwa a ba ka yi shi ka zama shi, Allah ka yi saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ne ya koyar da wani mutum da ikon lasa ba daidai ba sai zo manzo yana masallaci yi sallarsa burabura sai zo yau manzo sallama manzo ya amsa sallama bayan amsa sallama ya ce ko ma sai salla dan ba sai salla irin je wannan sallar da sai ba sallah ya je ya tashi da ya idan ita ta zuwa yau manzo sallama manzo ya amsa sallama ya ce tafi ka je kai salla har yanzu ba kai salla ashe ce manzo ya min yadda na ba ka gari na sallar. ni ban iya ba to da ita shi da yake da shi wannan bawan Allah yake cewa fa idza kana ma'aka qur'an idan tare da kai akwai hajja surorin alqur'an faqra bi to ka karanta alqur'an nan akan karanta fatiha hada da sura haka za ka rika a wajen karatu wa illa in kuwa ba ka da hadda wani abu na alqur'ani fahmadillah ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah wa kabbirhu ka girmama shi ka ce Allahu akbar wa hallilhu ka ce la ilaha illallah zai isar maka daga karatun fata zai isar maka daga karatun sura wannan wani wato ainihin taimakon gaggawa ne ga wanda bai da karatun fatiha da surar da zai karatun sallah ko da ka in mutum ya musulunta yau abda cewa ba zai iya ɗauke fatiha duka ba dora shi akan wannan ci gaba da sallar da shi kafin ya haddace fatiha da kuma surar da to wannan yasa mana yace idan mutum bai da ikon iya zuwa da fatiha to yayi wannan salo na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله فنسمى نتيجة والسنة في قراءتها abin da yake koyarwar manzo a karatun fatiha abin da yake sunna a ta yadda ake karanta fatiha a falla an ya ba'aha ya dadda tsaka ya rarraba ta ayatan aya aya bayan aya haka ake karatun fatiha yaqifu ala ru'usi kulli aya abin nufi da rarraba ta da daddatsa ta aya aya ya riba tsayawa a ƙarshen kowace aya a daidai kan gaɓar kowace aya fa ya kulce ce بسم الله الرحمن الرحيم فلا مشكلة أبو إيدي لا يفايت أبو ثم يقف ما ليس ta تأشك أتعشم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول فلنتشع الحمد لله رب العالمين ثم يقول فلنتشع ثم يقول فلنتشع الرحمن الرحيم ثم يقول فلنتشع ثم يقول فلنتشع مالك يوم الدين ثم يقول فلنتشع wa haka za ila akhir haka dai zai hayya kaga ashe ana da ana ranar mai karatu ta tabara ta je aya don maka daga kai ba za su san qur'ani ke karanta ta tabara ta take wannan ba cikin tsarin karatu sallah to za ka yi Allah ce cewa iwartil alqur'ana tartila ka kyautata karatun alqur'ani matukar ka me ban ka yaji kamar ka karatu karatun yana raka shi ina jin daɗi shi yasa zo ce zayyana alqur'ana bi aqwa ku qawata alqur'ani da muryoyin fa inna sawta alhasana يزيد القرآن حسنا سنوك الشاوى المريا تداب المريا تنا تارى والقرآن الشاوى دعنا الشاوى المريا فإن شاوى المريا يحدد الشاوى القرآن في شاوى حتى أدى الشاوى بيأتى من شاوى خي شاوى شاوى وحتى أجي ترى ما نسيجا رسول الله كما تقرأ في صلى الله عليه وسلم سيدي فأنا ناسك أما ما نعيكم ناسك Allah ya saka mu da yace wa haka da kanat qira'atu qira'atu nabi sallallahu alaihi wasallam haka yadda ta gana kwatanta maka dinnan haka karatun annabi jira da amincin Allah tabbata a gare shi yake kulluha kai duk karatun ka haka yake maka sama ka shin da mal ba wace a sallah in je manzo zai karatu alqur'ani haka yake karatun. kai ma za ka yi haka ka koyi manzo a karatun sallah a wajen sallah karatun ka ana ji za ki kai wanda ba dai dalla dalla ba shi yasa ma sahabbai suke faɗa cewar karatun manzo wato kamar da aisha take faɗa qira'atun mufassaratun harfan harfan karatu ne da mai sauraro zai iya fassara shi baki bayan baki saboda rashin gudu. saboda nutsuwa saboda yi a hankali da irin wannan ya kula ka wanda yake sauraro da iko ala ru'usul al manzo a karatun ka ko da yaushe na tsayawa a kan gabar aya aya wala yasiluha bima ba'ada baya haɗe aya da wasu take biye da kanat muta'alliqatan ma'ana wa in kanat muta'alliqatan ma'ana biha ko da ku ayar da take biye da wasu ta gabata tana da alaƙa da ita gurin ma'ana ai Allah ya ce fa wailul lil musalli shi kwanta bayan alladhina hum an salatihim sahun shine shi kuma ma'ana ya ce tsaranin azaba ya tabbata ga masu sallah ko waɗanne الذين هم عن صلاتهم ساهون waɗanda suke rakkana a sallolinsu suke shagaltuwa da albarkar duniya a kan sallar sallar lokacin da amma bai gama abin da yake ba na ƙara da kallon aiki tsibiri ko hankasa ko gaurasa ko masa an gane ko saboda haka wannan salo da mai zai bi na karatu shine mafi fici mana yace wa yajuzu qira'atuha ya halatta karanta ita fatiha haɗin a daidai maliki a karanta maliki wa maliki ko a karanta maliki yau ne ya danganta da a ta idan ta kira an maliki take to karanta maliki sai kuma ta maliki ta ɗauko za ta to tafi da maliki har a sura ba inda wato mai maliki yake faɗa a fatiha to a sauran su abin da yake faɗa shi za ka fita kada ka yi hausa ne sa'ai malam ba da kaji fatiha hajjiyar ya mana amma fatiha a sura kuma ƙalu ne yamala a babar gyara ana so in hafsun ka ta da ita ka ta da in wancan ka tafi da ita ta tafi da ita sai tsarin ka ta tafi da ita haka ne wacce kake a san ita kake amma gauraya ba sai sa ɗauka shi hakan ne duk ana iya hausa an karanta su to bayan haka sai mana yake cewa qira'atul muqtadi laha karatun ne koyi a sallah game da fashin. ba shi ne limamin ba mamu ne ina bin limani to ya sun karanta fatiha ba an gani ya ce wa yajibu alal muqtadi yana wajaba akan mai koyi a cikin sallah an ya ya karanta ita fatiha wara imami a bayan limamin da ake yi. Fisirriyati a karatun da ake koyewa. ko a sallar da ake karatun ka a ɓoye kamar azhar kamar la'asar kamar biyan farko na eh, kamar biyan ƙarshe ke na isha ko ɗaya ƙarshe ta magariba to ya zama to cewa mutum ya karanta fatiha ko da ina bin limani wa fi shahariyati aidan haka ma a sallar da ake bayyana karatu ne koyi da liman mamu ya karanta fatiha in lam yasma al imam amma fa in ya zamo bai jiyo karatun limamin na. sahu ya sahu shekar masallata ya cika ba sa jiyo karatun limamin ka to kakka dugun shi ɗaya da faɗa ma yana tsabtace maka ka tsinci kanka a cikin sallar kawai kai ɗan rakiya ne su yi fatiha tunda ba ka biyo karatu. ko a al'imamin an samu matsala yau ya tashi da mashaku Ya ɗan sahu na ɗaya na biyu na uku na suke jin karatu sauran ba sa ciwo to da ka tsaya kai shigo shi ɗaya ta ja maka wasu maganganu ba, to kai ma karanta fatin an fahimci bayanin ma. an sakata ko kuma aka samu cewa limamin bayan aw sakata hada da farajihi ne, ko kuma Limamin ya zama ya shiru wannan shirin? yace ina nufin idan bayan ya gama fata idan liman ya gama fata sai ijugun ɗin da za ka iya samun damar da za ka karanta fatiha kai da kake bayan yake to ka karanta tabbatatan li yatamakkana fiha al-muqtadi min qira'atiha idan ma yayi shirin da mai koyi da shi mamun da yake binsa zai iya samun damar karanta fatiha wa in kunna nara yake duk da mu in ji malam muna ganin anna hada sukun irin wannan shirin bayan gama fatiha da limamai suke yi don ma mu ya karanta fatiha shi ma a matsayinsa na mai bin su sallah lam yasbut fi sunnah bai fata fata ba a sunnan manzo amma ba yadda aka iya wasu gudun sun ɗauke shi sai rike suna yi musamman ka tafi kabar wasu ne irin munan ɓangaren eh, afirka san abin da ya shafi irin ƙasashen ba haka ba galibi mai yawan fata sai ya ce hun yadda har za a iya fatiha a tsari game da waɗanda suke yin sa baya ce to in limamin ya shi kanka ka gudu limamin ya yi hannu Ko ka kai ko Tunda da ya yi shirin, kai karanta fata da abin haka fata an fahimta amma in so ake a aiki da abin da manzoɗi a cikin sallar suke da limamin da kai bai kamata a samu wannan shirin a tsakanin wannan gurin an fahimci bayani to sanar sai ci gaba da cewa ya sauka kasa ina jin kuma a nan bayani sai ce kulki na ce wa kartu mustana da man dhahaba ilayhi na faɗo dogaran waɗanda suka ta kan irin wannan fahimta cewar an gama karatun fatiha a yi shuru don mamu ya karanta na faɗo dogaran waɗanda suka tafi a kan wannan fahimtar wa ma ya yi alaihi da abin da zai wa dogaran nasu ke silsilatul a hadisun ba'ifa a cikin jerin hadisan da na tattara waɗanda suke raunana marasa shi. a nan hadisi mai lamba 546 da hadisi mai lamba 500 da arba'in da bakwai mana ce na yi bayani ba to wannan littafin shi ne silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a ma'ana jeri hadisai waɗanda suke raunana da ƙirƙirarru da irin tasirin da suke da shi mummuna a cikin al'umma A kan haka ya tattara bolin bolin bolin kafin jinkin wannan bolin na biyu a cikinsa magana da yake cewa akwai ita zan karanto mana da dan mu so garan wanda suka taga ka da wata ran ka je ka saka da irin wannan kai ka ce to ai an ce ba lalle bane ba shi kuma ce a ah, ba lalle bane ga ana yi ha'a maka ha'a madina ko to ka bi dogaran su kuma da abin da zai faru malam sai yake akwai hadisi da ke cewa lil imani sattatani liman yana da damar yin shuru guda biyu a tafiya. Ku kuribaci karanta fatiha a cikin wannan shirin da ike bi fatiha kitabi ta kanan karanto fatiha alƙur'ani wato sura fatiha bayan malam ya faɗo wannan hadisi da ce la asla lahu marfu'a ba shi da tushe in an dangana shi da cewar zancen manzo wannan hadisin bai da madogara wa inna ma rawahu al-bukhari kadai bukhari ya rawaice shi fi juz'il qira'ati a cikin littafin da ya kira da suna juz'il qira'a a shafi na 33 an abi salama bin abdurrahman bin auf daga abi salama dan abdurrahman dan auf ala yace fa zakarahu sai ya faɗo wannan hadisi mawqufan alayhi yana mai tsaye da cewar maganar ta ce ba maganar marfu ba cewar liman yana da wasu shiru guda biyu da yake yi akwai shirin da yake yi kafin ya fara karatun fatiha bayan ya kabbara haram shi ne muka faɗo addu'ar da ake ta buɗe karatu kafin buɗe karatu sannan akwai shiru da ike yi bayan ya gama a kafin ya faru sura shi ne shiru biyan sai ya ce ko ne ba wannan shirin da yake ko na farkon ko na biyan ku karanto fatiha an fahimta wasu wa haka da ishi ke jerin maza da in ka dube shi a haka zuwa shi ingantacce ne mai kyau ne shine hasar sun da yake sun marawahu an abi salamata an abi ta marfu'a sannan sai ya rawance shi shi bukari din daga abi salama daga abi horar ila ne cewa manzo ya ce wa saraduhu aidan hasar shi ma na sadu ruwa to jiyar mazajen za su shi mai kyau an gane ko to sallar sai ci gaba da cewa da ani ila ana ala butlan rafa'i abin da ya kai ni ko ya jawo na faɗakar akan wato bacin ɗaukaka wannan hadisi a ce manzo ya ce anna ne ra'aitu ma na ba abu Ita na ga abin da wasu daga cikin su suka ciro fi ta aliki eh, wani daga cikin malamai sai ta aliki a karin bayanan da ya ala kaulin nawawi akan batun magana da nawawi yi fil azkar cikin littafin al azkar innahu yustahabu lil imam fi salat al jahriyah ga abin da nawawi yace haƙiƙa an so ga limani a sallar da ake karatunta a fili an kuta ba da ta'amin ya yi shuru bayan cewa amin an gaba fatiha kenan sakatatan tawila shiru wanda yake da tsawo bi haythu yaqra'u al-ma'mum al-fatiha ta yadda wato mamun da ke bisa sallah zai karanto fatiha fa qala al-mu'alliq alayhi sai wanda ya karin bayani akan wannan magana ta nawa wa huwa Sheikh Muhammad Hussein Ahmad shi ne wani malami da ake cewa Muhammad Hussein Ahmad قال الحافظ sai shi wanda malamin sai ce Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya ce dalilin su ka babu tsawo da halin sassa dalilin da yasa ake sa yin wannan shiru da kawai tashi hadisu abu salama ta bila abdurrahman shi ne hadisu abu salama ɗan abdurrahman da muka faɗo ɗin nan imamu sassa sani annalin imamu sassa sai ne cewa da wasu shuru guda biyu da yake a ƙarƙashin Wa akwai rabin kuke yi a salama ta al'adun wudar? Kuma dai ya fitar da shi a ciki daga abin salama daga al'adun wudar. Wa an urwa ta juna su daidai, kuma urwa ɗan su da yasi. ya ɗunai. Kai ɗa na. idan takasin iman. Ku karanta idan Limani ya shiru. Wasu ku su idan ku yi shiru idan wato ya bayyana karatu. فإنه لا أصل لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن بعد صلى جوال بيقرن تفاتحة أشكي صلى فقوله حديث أبي سلمة كيف تأي حديث أبي سلمة فيه إبهام كبير إذا أسوى دنجو كورفي ولا يجي لجرمان إنه حديث أنه حديث مرفوع ذاك أوقع حديث يا تبقى فقد مرفوع ila nabi zuwa ga annabi kira da annabi Allah ana daukar za ka dauka cewa an dauka magana ga manzo cewa shi ya fara wa inna hadha al-lafz ita hakika wannan lafazin min qawlihi sallallahu alaihi wa anna hadha al-lafz min qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum zai dauka cewa wannan lafazin fadar manzo ce haka cewa liman ina da shiru guda biyu ku yi kokari wato an karanta fatiha idan ya shiru kafin wato ya ci gaba da karatu kama huwa mutabadir illa al-itlaq kama yadda shi ne abin da zai fara zuwa maka in aka fito da magana haka ko aka faɗe ta min من أجل ذلك بعض الشافعية har ma wanda daga cikin 'yan shafi'iyya shi ma ya sake komowa gare ni muhtajjan bihi na mai kafa hujja da wannan magana fa bayyantu lahu anna al-hadith laysa huwa min kalamihi sallallahu alaihi wa sallam sai da bayyana masa cewa kai wannan fa hadisin ba maganar manzon Allah annabi Muhammad sai da annabi Allah ya tabbata a gare shi bace inna ma huwa maqbu'un wannan hadisin akwai yankiya a cikin sa mawqufun ya kaita ala abi salama cewar maganar nan ta abu salama hatta walau kana marfu'a kai in ma an dauka maganar nan ta kai ga fadar manzo ce an gane ko la kana da ifan juda ya zama hadisi ne mai rauni li annahu mursalun tabi'i mursalu tabi'i domin hadisi ne mursali na tabi'i wanda an samu karayar wani to an ce mursali ba a faɗo sahabin hadisi to kuma tabi'i ne ya faɗa ka su kuma tabi'ai ba su zama cikin waɗanda Allah yi wa shaida da kansu cikin alƙur'ani su ne sahabbai da yake radiyallahu anhu wa rabu anhu su yardaddinsa ne ba a jin wani abu amma a tabi ana iya samun matsala ثم قلت sannan sai nace walau sahha an sallallahu alaihi wa sallam sai kuma da ma ya inganta daga annabi bila da aminci Allah tabbata gare shi la ma kana hujjatul lak to da ma bai zama hujja gare ku ba bal huwa alaihi hujja ce ma a kan ala kai ce kamar yaya kunji na ce da Allah ya kone fattali mun kira a ta ka kai yana cewa kure ba shi yin karatu a shuru biyun nan wa kuma da sakatul iktisa wa sakatatun ba da shirin farko shi shirin da ake dan addu'ar buɗe karatu kafin fara fatiha shiru na biyu kuma bayan gama fata, kafin fara sura وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعدها في السكتة الأولى إذا to قولة ko كفا kuke kafa hujja da shi ba ku yadda a domin idan liman ya shirin farko ina karanta addu'a da zai buɗe karatun fatiha sai ka karanta fatiha ka riga limamin ka yau rukun to kanin limamin ko shi ne an fahimta to shi ne abin da yake cewa wata kuma su kafa wajen da wannan cewa ku riba shirinsa to kun rasa shirin farko tun daga nan don sun ce ba ku yadda imani bai karda ya karanta fatiha ba ma mun sai karanta fatiha ya za a yi da ma an gane ku yace na'am نقل ابن بطال إذا ابن بطال يا شروع عن الشافعي للإمام الشافعي أن سبب سقوط الإمام سوى الدليل الذي سأل لما إكي شروع السفرة الأولى شرم فرقه ليقرأ المأمول فيها الفاتحة دلي دمامو وكرم الفاتحة أو أن شروع لكن الحافظ أما حافظ ابن هذا الأسقلاني يبلغ المرأة من شرح البخاري سيدي بي ولما غنى ابن بطار شربته أتكلمته الباري بقوله للشواء وهذا نقل من أصله غير معروف yace wannan shiro magana tushenta ba a san da ita ba an shafi daga imam shafi ma'ana da nan ce shafi bai faɗa haka wala an ashabi ce kai ɗaliban zama da suka rayu da shi ba wanda ya faɗa haka illa anna al-ghazali abin da aka sani imam al-ghazali قال في الإحياء في كل كتاب إحياء الولدين ياتي إن المأمومة shi ma mu da ke bin Limamin sallah ya qara'u al-fatiha zai iya karanta fatiha idan shagala al-imamu bi du'a al-istifsar idan limamin sa ya shagala da karanto addu'ar buɗe fara. shi ne dai faɗi wannan ra'ayin fahimtar amma ba dai shafi ba an fahimta to ga ci wa cewa wa ba fi zalika kuma an saba masa akan wannan bayanin shi ga gaba أطلق المتولي وغيره إشعاء wani malami da yake ce masa wanda da ma wani sa sun saki bayani na cewa karahatu taqdim al-ma'mum da gaye da imamin sa faranto fatiha taqdim da gaye imamin da وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية هكذا فقد Urwa wanda ya gabata shi ma dai hujja ne akan shafi'a li'annahu ya'muru al-ma'mum bis-sukut ila dahr al domin a cikin bayanin sa yace idan liman ya bayyana karatu kai kai ita to wannan ma hujja ce akan su ɗan shafi'a wa hadha huwa adil al-aqwal wannan shine mafi adalcin maganganu fi mas'alatin qira'ati a mas'alar fara. an gane ko wara al a bayan liman in yana karatu a fili ma musuru ya kamace shi in yana a ɓoye to kana da ka karatu an ya qara'a idan asaba al-imam mamu yayi karatu idan limaminsa ya ɓoye karatu wa yansu ya kuma yi shiru wayansu ya shiru idan jahara idan limaminsa ya bayyana karatu وقد فصلت القول خلافية بيان في هذه المسألة أجمد ولا مسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها لكم تكثروا حديثا لتفروا أكي في تفريد أحاديث صفة صلاة النبي أولا لدي بيان فيت شيء كومي أجمد حديثا لتفروا لا صفة صلاة النبي في شغلنا da nake karantawa lura da wasu ne ce kana lillabi sallallahu alaihi wasallam سكتة حين يكبر وسكتة حين يقرب من قراءته yace annabi na da wasu shiru biyu da yake shirin farko bayan gama kabbara harama shiru na biyu kuma bayan gama karanta fatiha yace ba iko wannan hadisi yana da rauni to haka shi ma ya shigo da saboda haka bayanin cewar a cikin karatun sallah idan imami ya gama fata zai shiru ijira ma mu su yi karatun fata hadisan da suka zo akan wannan ba wanda ya tabbata an fara shafi ba su inganta ba kai tsaye daga mai amma an samu wannan bayanin daga waɗanda suke fata da sahabbai ina faɗar wannan bayanin shi ne abin da shi ma ne yake gaya mana har yake cewa ya yi bayanin haka a cikin wannan littafin nan shi ne na tsakuro maka karanta ben size bırakıyorum. القراءة بعد الفاتحة قرأتوا بايا لما قرأت الفاتحة ويصل أن يقرأ بعد الفاتحة أن سن الكاون يصلى يقرا سن سورة بايا لما فاتحة لذي قرأت سورة أخرى ya karanto wata sura daban ba fatiha ba hatta fi salatul janaza shi har sallar gawa ana mata karatun sura bayan fatiha ya tabbata kabbara farko kace Allahu akbar sai karanta fatiha in ka dama daga fatiha kuma yi kabbara ta in ka dama karanta sura sannan ka kabbara ta a sallar gawa ana yi ya tabbata أو بعض الآيات ko kuma mutum ya karanto wasu tashi na ayoyi ko da ba cikakken sura ya karanta ba kun raka a tayin ulayen a raka'o'i biyun farko na wato zahar ko na la'asar ko na isha'i ba da qira'ata a hayana wani lokaci bayan gama karanta fatiya mai sallah yana iya tsawaita fara wa yuqassiruha ahyana wani lokaci kuma ya takaita karatu da ari da safar imma dai ko da wani abu da ya bujiro da ya shafi tafiya a tafiya ba a ce ka karatu ba tsawo kada aka ce ma an rage ma aji a mai hudu ina sai na tsawo karatu sai ka ci tafiyar ka a hanya sai a ko hau su'ali ko kuma tari irin da yake da matsalar tari ya tsaya yana da karatu da ɗaya ne mai da aya ta tsaya kofar kofar kofar aya ta tsaya kofar kofar ko rage tare rage fara aw marake ko kuma wata rashin lafiya to sai ta ko a ne ka saka ita karatu ta ka kawai aw buka isabir ko jiyo kukan yaro da su da aka yi da wani suna sallah da tsanci a farka ina kuka to sai ke ko kulhuwan lamun an fata ul'uriya A gane ko bayan da suna zuciya sun biya za ta karanta sai ko ce kurkuwan nan ka dai a ce akwai san alama ko ko sai ta ɗauka karatu kan don ta sake ta samu da wani an saurari wannan yaro kuma su ba sauran masu sallah a yi sallar ba tare da sun shiga cikin damuwa daga kukan yaron ba وتختلف القراءة باختلاف الصلوات karatu a sallah na sassaɓawa sakamakon sassaɓawar sallolin فالقراءة في صلاة الفجر أقوى كراتو أصلى الأصبع يا قوة صلى الفجر قال رسول الله منظور صلى الله عليه وسلم كراتو صلى الأصبع يا قوة صورة صلوا للفجر إكتشا فالقراءة في صلاة الفجر أقوى منها في سائر الصلوات الخمس karatu a cikin sallar asuba ya fi tsawo fiye da ma'ana ita in ka cire ta ragowar hudun tsawon karatun su bai kai na tsawon karatun da ake a cikin sallar asuba ba sun ma tsohur mai bi mata sallar a zahar sun ma al'afur mai bi mata sallar da aka kamar da sallar suka so in ka ce asuba farko a ɗauke da farko to a zahar mai da ita sannan sai da wal isha sannan sai isha an tsallake magarba ce sun malmagrib sannan sai kuma magarba galiban a mafi yawanci amma a kun da ko manzo ke kawai ta karatu ita din ba kan karanta suratul qur ya raba ta biyu a sallar wasu annin magarba والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله karatu a waɗannan sallolin da muka ko asuba da ake daɗewa to karatun ta bai kai daɗewar da ake a karatun sallar tara tunda manzo lokaci a tsayuwar wato ainihin rafa'a ikan karance surar baƙar izo biyar ba kaɗan sannan zai tsallaka ya tafi je karanta surutun nisa kusan izo biyu ko izo biyu da wani abu kusan da rai sannan sai dawo ya karanta sura ali imran ya dai samu izo goma mai kyau sannan zai ruku amma a wacce yake shi kaɗai ba eh, ba jam'i ike ba ba a matsayin limami ana yin su kuma mamu ba yake irin wannan da a kwarar da sahabar da ya bi ike kai na yi wani irin mugun ne ike da musaura tsirin in sallame kyara ba zai ci gaba da kawansa ba zai kiyawa ya ga yanayin kwaɗayi ya je ya bi kasan su da san alheri to amma in jama'a za ka jagoranta ka kai ido biyu ka biyo kasar da rabin masallaci da an zaune to rage an gane ya fi so ba mace basu na kuma mace sallar da eh, sai ka rage yadda za a samu su ma duk samu a yi da su eh. sannan ya ci gaba da cewa wasu sunnatu iqalatul qira'a sunna shine a tsawaita karatu fil raka'atul ula a raka'a farko ta sallah asfara min sami fiye da karatun sallar raka'a ce duk sallar da za ta karatun da za ta a raka'a farko ya fi karatun da za ka yawa da tsawo a raka'a ta biyu raka'a ta biyu zama ka kai karatun da kai a raka'a ta farko وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر a su kuma biyun na ƙarshe in isan ya sanya karatunsa ya zama mafi wato takaituwa milan ula a kan rako'i biyun farko kadiran nufi gwargwadon a ce rabin abin da iya waɗansu saboda haka abin da kai na karatu a raka'a farko da raka'a ta biyu to raka'a ta uku da ta hudu kuma kamar rabin waɗancan da kai wajen karatu kada su kai kai sannan sai ya sauka ƙasa sai ce wata shiru hadal fasl fayyace bayanin wannan wato ainihin fasalin raji'uhu in shi'ta in ka so ka je ka bibiye shi fi sifatu salat a cikin asalin littafin da zai rawa maka wannan shi ne littafin sifatu salat shafi na tamanin da uku ɗaba ta goma sha ɗaya za ka tattace cikakken bayani akan yadda karatun sallar mazoyi wace ce ta fi tsawo wace ce ba ta fi ba wace ce kaza wace ce kaza ya ake a rako ibin farko da na ƙarshe shi ya wannan bayan ثم بعد ذلك المتاشي قراءة الفاتحة في كل ركعة قراءة الفاتحة أقوى ركعة يا أبي نجي الله يسلمك alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd cikin takardun da aka kuro satin da ya gabata akwai ɗan wanda yake cewa ana gafata malamin hadisin da ke cewa an karɓo daga dubai ɗan mukai yake manzan allah kira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce ya ku ɗayan abdullahi kada ku hana wani da ya zo ɗiɗa wa kun ɗakin Allah wannan ɗaki na Ka'aba mai alfarma ya kuma so ya yi sallah bayan gama ɗawa a kowace awa ya so a dare ne ko ku a lokacin yini ne an ji abin hadisi yake cewa kada wani ya hana ɗaya daga cikin mutumin da ya je dawafin ɗakin Allah yi sallah da ake ta bayan gama dawafi raka'a biyu a da daddare ne ya yi dawafin nan ko kuwa a lokacin yini ne a kowace awa an bai su wannan ce eh, to sai kuma hadisin da ke cewa daga abin da yi Allah ya da shi ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa la salata ba da subi ba wata sallah ta neman lada da kusanci zuwa ga Allah bayan gama sallar asuba hatta su ash-shamsu har rana da صلاة بعد الأصل babu wata sallah. ta neman lada da kusanci zuwa ga Allah bayan idan da sallar farilla ta la'asar hatta ta gaba shamsu har rana ta fadi متفق عليه ولا لا تشيك البخاري لم تنسى تروشيش وانشا كلمة رواه الخمسة وانا ما جيت جلسة shi. ita shin babu cin karo a tsakanin waɗannan hadisan kuwa an fahimci bayan tambayar ya ga wani hadisi ya ce ba a wata sallah dan neman lada da kusanci zuwa ga ubangiji in dai an da sallar asuba har sai rana ta fito har rana ta fito babu sannan kuma ba ya idan da sallar la'asar har zuwa rana ta faɗi sai kuma ana magana in dai kayi dawa kaso yin ibin da ake bayan gama dawa a kowace awa ta cikin dare ko yin kai kayan haka ce kuma ka a hana an fahimci da ita ba shi karo yi eh, ba shi karo da aka yi saboda malamai suna cewa akwai sallolin da aka alaƙanta su da wani sanai wani dalili kamar zo na cewa na hana duk wanda ba wafi yayi ba yin sallah a waɗannan lokutan da nake ba wata sallah ta neman lada sai wacce an fahimta akwai kuma da suke wannan bayani kaga kenan kowanne hadisin yana aiki wacce yana maganar wanda ya samu kansa yana dawaci amma kai da muke Najeriya ba ta suke zuwa da kai ake an gane na toko da ba ta yake ba da shi ake na duk sassa na duniya da kasar inda ba su ta kasa da dawaci ba ka ba ta shi ba da shi ake an fahimta an fahimta ko suka ce to wancan hadisin ga inda ya sa gaba wannan kuma ga inda ya sa a akwai suke wannan bayani A kuma malamai suka tafi akan cewar kai har ita wannan faɗawa wa kun in dai ta faɗo a wannan lokacin ba za a yi ba suka da kaje garin neman lada ka samo laifi gwara ka samo laifi ka haƙura da wannan ladan lada lokacin samu an fahimta suka ce ba su kawo wannan hadisin na cewa kada a hana to da ya ce ka a hana din nan ya zo ya bayanin cewar in dai lokaci ka gane to ba a yin wannan sallolin sai suka tafi akan shi to Ko da aka ko lokacin da aka hana ya sallar da ba ta faru su suna da fahimtar har waɗannan ma ba wasu wasu ta ita tana tana da fanat aka ce yan kaza ya faru a yi to ita ba ta cikin wannan hannu. ba ga da ba na musu kuma banda wannan an samu ma shi mazo sallallahu alaihi wa sallama jefi jefi karanci yakan yi sallar nafila bayan idan da la'asar sai malamai suka ce eh, idan rana ba ta riga ta tafi faduwa ba da sauran haskenta bayan la'asar in kai kai ma ka kwaikwayi manzo ba kalle amma wancan halin da yake yana hana lokacin da aka kira rana ta da faduwa ta yi ja don kada kai kama da masu bauta ba. an fahimta ta kaga in ka tarkato da nan bayan za ka fahimci ba cin karo a hadisi amma dai an fahimci to wannan kuma yake cewa me matsayin juyawa da mutane suke yi bayan gama karatun fatiha bangaren na dama akwai littafi a saba'ul masani da yake cewa idan neman yana karatun sallah a ɓoye sai ya zo ƙarshen fatiha kai da kake bin zamanu, ba za ka san yanzu ya kama fatiha ya shiga sura ba tunda ba a fili ke ba ko sai ya ce to kaɗan yi gaji. sai na bayan kai san cewar yanzu na je ƙarshen fati a cikin nan shi to saboda ne manzo dai ba wannan rangadin an gane ko kada a ce kai koyi da limamu in yana sai ka san karatu ya ba abokin da kai sai ka san ya kai ƙarshen fati a kobe sai an fahimta ko to wannan kwashe-kwashe ne irin na Bari eh, barin shi ne na kuma ke cewa malam dangane da ladanci wanda daga cikin yan uwa idan ka tambaye su game da yin ladanci sai su ce ai saudiya ma suna yi su shi malam akwai wata hujja an fahimta ko ku sau tari irin wannan yana faruwa da lokacin maganar ladanci da lokacin magana daukar azumi da ajiye shi suka dace an saba wa sanadiyya su ba tare makai da su ba to suke dauka tunda a can ka'aba ta ce duk abin da ɗan saudiya to kamar manzo ne ko ba haka ba shi dai addinin nan na duk wanda ya karɓe shi ko a saudiya ake ko a wajen saudiya kuma yana da ƙa'idoji da manzo ishin kuɗa ita fiye bari idan ka tabbata a kansu ba su ujiya bai tabbata a kansu ba kai ne kake tare da mai a wannan matsalar idan ɗan sa'udiya ya tabbata a kai ka bar wannan abin da manzo in faɗa ɗan sa'udiya ya tabbata a kai a nan kai ne kai kuskure ba da sa'udiya ake awo ba da dalilin da karfi ake awo abin da kake kai na hujja yanzu misali a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mutum yana da ladani babban ladani na nasa Bilal ko irin su Abdullahi bin Umar Maktum makawana a lokacin manzo ya musu mambari da suke hawa kai su zauna iya su ladanai daban da sahun da wato masallata suke bin sa sai musu ba amma ka tafi masallacin madina yanzu haka nan yanzu ku gani akwai wani mambari da aka yi a sallah da da kike kai kuma an tsara sallah a nan kishi su wasu suna nan sama da sauran sama wa yake sahun sama su sahun suke da sai ka ci dan an yawa saudiya shi shi ma zo ga wani rago karshen abu yadda bai faɗa ba ko da yi yanzu an masa ba ba an gane ku sannan kuma da manzo yake in kun ga azumi in kun ga wata ku dau azumi in kun ga ne ku aji watan nan waye ke fito da shi Allah aka wuri akwai yake fito da shi a duk duniya sai aka fito da shi a kasan ku sai kuka gani amma Saudiya ba ta gani ba sai ku karyata ku ce ba shi ba sai Saudiya ba ta gani ba fahimta ko ko da haka ba a bautar da mu da cewa in zamu ibada sai kai daidai da abin da Saudiya a'a yayi daidai da abin da manzon mai tafiya banban shi ne kawai abin da ka zaka amma ka ce ka yi ma'aure da abin da ake a Saudiya to za ka fara da abu da yawa a cikin addini za ka bar su ba kai ko kuma kai wata ba ka to da ba inda ba a kuskurewa abu abin da gashi shi ne daidai ba a Saudiya ko a wani to ba a Saudiya bane aka harbin aka je kuma manzo ba a saudiya ba ne aka fitar da shi daga makka aka mai da shi madina ta karbe da yaki ba dan yana so ba to a lokacin an samu wanda suka saba yanzu ba za a samu ba a lokacin manzo a cikin sahabban ba akwai wanda ya aibata ɗaya daga cikinsu da babar ba yake kai dan bakan mace sai manzo ya ce ah lalle dai kai mutum ne da har yanzu a akwai ragowar magunan shi tare da duk da kana sahabi da to idan a cikin sahabi ga samu in mutum ya irin wannan kuskuren manzo na cewa ya yi maguzanci to ga mu yanzu da ba su habbai ba za a iya samu ba kwallon ba za a samu kwallon kuwa wata rana mun zo za mu shiga masallacin yanzu a kone ɗalibi da muke karatu a madina da shi ana ce masa iliyas umar ɗan zariya sai ya tsaya ice ka san me faɗin wa na ce a'a ice gani ne yadda masallacin ne yake kyalkyali na tabbata ya yanzu ta sahabbai wasu za su dawo za su sallaci za su ce ba haka manzo yace a gina masallaci shi na ga muku sai ka je ga mutum dan Najeriya ko ɗan Togo ko ɗan Ghana an yi kafara ko yana haka kawai wasu abubuwan da ke cikin duk dauke hankalinsa kawai jiya yake kamar ka an kana daukar wato biki da ake da da kamara ka san da kamara da za su koyi rayu duk inda kuka yi nan da tsebo za su ba ka mutum koyi da kansa kawai ya sallah an ɗauki hankalin da abubuwan da suke ciki na da ƙayatarwa da rashi ko ba haka ake so gurin ibada ita to kace za ka ma'auni da saudiya a ibada a addini da yawa za ka bar da aure kudaka abin da yake akwai na ladanci a musulunci liman ake bukata ya isar wa da mamunsa muryarsa su ji su bi shi in ya samu matsala ta mura ko ta tari ko ta wata rashin lafiya da muryarsa ba za ta isar ba a cikin mamu wani isar idan liman zai isar to ba da bukata sai sun yi biyu shi na biyu ne ma'anata ta dan ajiyar kuma liman ya ajiyar an gane ku don kuma limami yake ganin cewa a ah, shi ba zai bar wa rasulada ne cikin da ka bara kai ka plan zai kasa a rika jin na ni da ba za su ga wani ba kowa zai ji ba shi ke nan sai ne kai fahimta ku. Allah ya samu dashi na ba ba ba su ba alaikum salam ah, a da kawai da ya a kawo fara karatun sallah eh an yi cewa an yi wani cewa bismillah a zuciya a zuciya a wuce a zuciya a ma na faɗa ba za ka zuna fata sunan ka daga farko zuwa ƙarshe za ka sai dai lokacin na faɗa na abin da an ɗan samu kai matsala ko kuma hankali su wani gudu. Eh. rukuni ce rukuni eh. ce idan ne shiga sallah ya ya da shi wani abu na da kuma ga shi zai shiga sallah kuma bayan da za a yi iya fita hukunta da wannan abin da ya faru da haka sai a hakura da sallar sai tuku na farin ciki ya inna ko ko ba ciki ya ba a an tambayar dan mata da ke cikin gida ji da su ba su ba yake cewa idan mutum ya zo zai kalla ba shi an ce kada ya shiga sallah da wani abu da zai ɗauki hankalinsa daga nutsuwa inda nutsuwa na ne ce a cikin sallah ke shi ce a sallah ita ce sai kuma za ta shiga sallah sai wani abu farin ciki zo ya faru aka ce kwalifayin da ya kayi kwalifayin ka ci jarrabawa ana magana a cikin ɗaruruwa da sun faɗi kai kuma gashi gashi kawai sai farin ciki sai daɗi kamar ka wato ainihin tsalle ta dira yace to ka shiga sallah ko ka bari sai ka dan washe su kula da wannan barci na sai ka shiga kuma kwalafa din ka je zaki alhamdulillah ka tashi ka ka kwalafa ko ka yace ko kuma a'a wani abu ne na damuwa yi mutane na bakin ciki dai za su to ka iya bari sai ka dan dan dan ya dan sare sannan ka shiga ko ka shiga ko to mazo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan damuwa ta damuwa ya samu kansa a cikin dugunzuma da tashin hankali to yakan tsiri sallah da ya fara ce wannan abin ya wannan damuwar sai in shiga saboda ya da tunanin mahallicin da gana da shi sai in cire man wannan damuwa shine ma Allah ya ce wasta'inu da sabri was salat ku nemi taimako da sallah akan cin nasarar al'amura suna ko farin cikin da kake ka shiga to ana kyautin ko in dai ka riga ka ce Allahu akbar din Allah ya zo maka a rai to wannan farin ciki za ka zama cikin wato sai da har za ka yi ka samu tsaka a sallah an fahimta ku ita ce da ta ƙara lafiya da kiliya amma ba da ce kuma na alaikum yi zuwa bakwari lokacin da ya yi yake matafiyan da ya yi tafiya idan na ishiyar garuruwan da suke can shiyar bari ne ɗauka ya tafi rano ko ko bangaren ba ba da bace inda a ranar san su su maida za mu ce ko wajen shi su su maida saboda haka ta dawo sai da izo mayi lokacin sallah ya shiga ita to a nan tun da mai tafi ne bai riga ya zo gidansa ba yanzu a tashan mari da ita da zai fallasa ta la'asar misali zai yi ta kasar ina nan har yanzu matafi ne ko ku tun da ya zo ba yi da ko a kasa yana iya ƙara zuwa gida kawai su cika sallah ne an fahimta ko to abin duba a nan shine shin har yanzu ina nan sunansa matafi ko ku daga inda ya zo mariri ya tashi daga matafi dan malamin suna maganar hukuncin sallar ta na nan in kana halin kana matafi ina sauka da kanka in ka zama ba matafi ba ko da haka idan gidajen al'umma da kake inda kake rayuwa ya kawo hammari na sai da ce wani ya tafi unguwa ba ya yi tafiya to ka dawo gari sai ka shiga sama amma in zuwa mariri tafiya da saura kana na a matafi to kai kasarin ka an ka yasa shi ne abin da

da yake zuwa ya sallah da mutanen gari yake hakan ya yi daidai to duk wanda kace a wasu abu da wani abu da kake na ibada za ka gina shi akan kan mutane su ce ko suna cewa to za ka fara ibadun ka da yawa saboda kai dan wanda kake yi ba su ba Allah da kake bautawa shi ya turo manzan da ya sanar da kai a fana mata fiye maka mai da saukin kai kasar ko wanda idar ya kai ce na ba zuwa masallacin ce manzo ne yace in yi kasar in kana da ja shi kenan amma an kace za ka bi ka abarge ka ka abarge ka to malamai suke cewa riban nasi gayatun la tudrak samun yaddar mutane wata manufa ce da ba a iya cin mata tun da zama yanzu duk kirkinsa duk nagartarsa da duk cikin bayan da Allah ya baya shi wani ya buɗi ke ce wannan rabon ba a nufi Allah da shi ba da kai to waye ba za a gano kaga ya tafi ya ban munafikai ya tafi ya ban kafirai to sai kuma kai kada ka bayar da ka iya ka yi abin da Allah ya ce manzo iko ko wani ya gamsu ko da gamsu wanda kai dan shi shi ya san sarai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik